كما نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون صدق الله العظيم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 yau gashi kuma cikin ikon Allah da yardarsa da kaddarawarsa da iyawa ta Allah ya kaddare mu da halarta wannan gida mai albarka sabon gida wanda right honorable alhaji nasiru ya gina Allah ya sanya albarka Allah ya ƙara jagoranci mun halarta wannan wurin domin mu taya shi murna ta samu wannan babban ni'ima wadda Allah subhanahu wata'ala ya masa muna roƙo Allah wannan ni'ima Allah ya tsare maka ita Allah kuma ya ƙara buɗe na alkhairi ya jama'a da yake an ce ana son a yi magana akan abin da ya shahila dubban wato shiga sabon gida ko tarewa a gida za a ambaci wasu abubuwa kaɗan daga ciki wanda share fage ne gabanin zuwan liman wanda zai gabatar da bayanai a kan wani abubuwan na farko wato Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta ma bayansa musulmai cewa wato su yi kawa ba haramun ba ne idan Allah subhanahu wata'ala ya ni'imta ka da ni'ima ka bayyana da ni'iman nan Allah ta'ala yana cewa qul man harrama zinata qul man harrama zinata allahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min rizq قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون الله تعالى كيتوا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده كتنبيه يا محمد صلى الله عليه وسلم ko ka tambaye su ya kai mai karatu shin wane ne ya haramta wato kawa ta Allah subhanahu wata'ala wadda ya hisuwa ta domin bayansa wane ne ya ce ma haramun ne idan Allah ya ba mutum dukiya ya gina gida ya shiga wane ne ya ce ma haramun ne Allah ya ba mutum dukiya ya sai babban mota ya shiga wane ne ya ce ma haramun ne idan Allah ya ba mutum ni'ima ya yi tufafi wa'anda suke naji da gani ya saka jiki ne wannan ba haramun ba ne Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta matukar abin nan da za ka gina ka shiga matukar abin nan da za ka amfani da shi ka sai suran nan ka sa ko ka sai mota nan ka hau naka ne halalin ka ne wannan ba haramun ba ne ya jama'a wannan ni'ima da Allah subhanahu wa ta'ala yake ba bayinsa ta dukiya da abin da ya kama da wannan to Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ai da mata masu imani don haka ba shi ne musulunci ba ba shi ne imani ba Allah subhanahu wata'ala ya wadatar da kai ka kaskanta kanka ya nuna ba kowa Allah godiya ba kuma gashi Allah ta'ala na cewa amma bi ni'mati rabbika fa amma bi ni'mati rabbika fa hadith Allah ta'ala ce lalle game da ni'imar ubangijinka wanda ya maka to ka bayyana ta kun ga ashe yana daga cikin bayyana ni'ima idan Allah subhanahu wata'ala ya wadata ka sai ka wa kanka abinda za ka amfani da shi duniyarka da lahirarka gida na daga ciki saboda haka rajina su muna ma fata alheri da fatar Allah ya sa gina wannan gida ya zama sanadin samun gidan lahira gare ka ya jama'a Allah ta ce kulhiya lil ladina amanu khalisatan fil hayatu duniya Allah ya ce ai ita ni'ima ta duniya kawa ta duniya ta masu imani ce a cikin rayuwar duniya Allah ya halitta musu a duniya sannan halisatan lahum yawmal qiyamah kuma su adda ita ke tsance ranar alkiyama domin wa'adda aljanna masu imani Allah ka ba mu aljanna da rahamarka wannan kenan a takaice sannan saƙon da nake son idan ne. shi gida kamar yadda wato yake akan suna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya halatta idan an gina sabon gida kamin a shiga gidan na ana karanta suratul baqara da ali imran wannan halatta kuma suna ta tabbatar da haka don haka yana daga cikin ladubban shiga cikin sabon gida ka sa a karanta maka Sotu batsara a karanta maka ali imrana a cikin gidan nan in ya gagara a sa dai ai karatun alkur'ani a cikin a cikin gidan nan musamman ma ya zo a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bada umarni yana cewa iqra'ul qur'ana fi buyutikum ku karanta qur'ani a cikin mi a cikin gidajen ku fa innal baita alladhi la yuqra'u fihi alquran kal bait al-kharij manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk gidan da ba a karatun alqur'ani ciki ne to haka yake tamkar kufayi an san kufayi ko rosasshen gida wanda bai da amfani to haka gida zai koma idan ba a karanta alqur'ani saboda yana daga cikin ladubban wato zama a gida ya zama ta ana karatun alkur'ani a ciki alhamdulillah a rayata wani rabu shi ya yi sa'a Don cikin matan shi akwai mahadunta alkur'ani ni na san da haka sannan shi karan kansa yana karatun alkurani to sai ya yi kokarin wannan a rike ba don komai ba domin alkhairin Allah ya sauka a cikin gidan wato akwai wani sahabi daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ban iya tuna suna ne ya kasance wato yana sallah da daddare yana karatun alkur'ani akwai doki daure cikin gidan shi yana karatun alkur'ani sai yana ganin doki ne yana ta zabura yana ta zabura kuma ga yaro da mama ce kwance kusa da shi, sai ya dakatar da karatun alkur'ani cikin sallah na yake in ya dakanta sai ya doki ya hankali ne ya kwanta ya tsaya in ya ci gaba da karatu kuma sai ya ga doki yana ta zabura yana nan yana yi sai ya fara tsaya sai ya lura da cewa yana jin wani yanayi na wani irin sanyi da wata irin ni'ima tana sauka da jiki ko da ya ɗaga kansa sama sai ga tamkar wata irin lema ta an lullube duk garin inda yake ciki garin madina an lullube shi gaba ɗaya lema tana saukowa yana jin alama ta sanyi da wata ni'ima yana ganin fitilu a ciki yana ci gaba da karatu lema nan tana ƙara yawa ƙasa to wannan abin da dokin yake yi na zaburar da yake yi shi kuma na jin tsoron kada dokin ne ya kuce to ta kaɗan nan da akwance sai dakatar da karatun nan da yake bayan ya dakatar da karatun sai ga wannan abin da ke gani ya bace da sahi sai zo yake gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ai ga abin da ya faru da shi shine manzon Allah yake gaya mai cewa to wannan zaburar da kake ganin dokin kai yana yana ganin mala'iku ne sannan wannan lemar da ka gani rahama ce ta Allah ta lullube gidan nan naka sanadiyan mai karatun alkur'ani nan da kake yi da kun da ka ci gaba da karatun alkur'ani nan da mala'iku za su sauko gidanka hau mutanen da a cikin garin Madina sai sun ga mala'iku da sai kirkiri gari sanadiyar sanadiyar karatun alkur'ani saboda haka ana son a dinga karanta alkur'ani a cikin gida to amma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wasu gidajen kan in ka biyo sai ka dora jin kiɗa kiɗa suna tashi da waƙe waƙe to ta wani rabu kakka gidan ka ya koma gidan kiɗi da waƙa in ka bari ka ya koma gidan kiɗi da waƙa baka gode mu ni'imar da Allah ya maka ba dan Allah bai ka gida dan ai kiɗi da waƙa ciki ne ba ya ba ka gida don ka tsaya ka jajirce a bauta ma Allah yadda ya kamata a cikin gidan nan ranar alkiyama sai Allah ya baka ninkin ba ninkin abin da ya baka duniya yana daga cikin lalacewa irin tamu ta al'ummar yau